lokacin da aka faɗi sakamakon zaben ma'arub kan sana ƙasa ya yi sujada a makama ibrahima jiya kansa ya yi wani irin nauyi a lokaci ɗaya gabansa ya faɗi irin dai yanayin da ya tsinci kansa a lokacin da aka tabbatar masa da ya haifi kujerar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar yankin arewacin jihar nauyin duban dubatar al'umma ba abu ne mai sauƙi ba muka ce sai da ya koma inda ya masauki ya yi shirin kwanciya bacci sannan ya kunna wayoyinsa guda uku sakonni ba adadi har ya rasa na wanda zai bude sai ya ce akwai na iyaye bari in fara da su duk tsawon yau ban gaisa da su ba to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na baba ya fara budewa da yake cewa ka ce alhamdulillahi har sau uku komai ya yi daidai yanzu kai ne zaɓaɓɓen gwamna yadda baba ya faɗa haka ya yi wani farin ciki ya lullube zuciyarsa mulki zuma sai buɗe na hajiyarsa mun ji abin alheri amina kanta ta yi munna na gaya mata babanta ya zama gwamna allah ya taya ka riko ya kare ka a duk inda ka shiga ya kauda idon makiya da mahasada a kan A amin hajiya ta allah ya bar minki abin da ya tura mata kenan ya kira baba suka shiga hira baba na bashi labarin yadda gumurzun zaben ya gudana da ruwan masoyan da allah ya bashi ya kara da cewa ba na jin kamaru amma ka san mutanen da za ka ɗora a ƙarƙashinka sai na wata wai ita laila kwata-kwata ya manta da ita sai yanzu ya tuna a shefa yana da mata a wurinsa duk wanda ba zai ji kan amina ba ya tausaya mata ba masoyinsa ba ne amma ita wannan ya zai da ita ta zame masa dole ya buɗe saƙon nata a natse duk da na san fushi kake da ni ina yi mana congratulations ka dawo da amina zan kula da ita wallahi ya amsa da gajeren sako na gode a zuciyarsa ya ce ta baya ta rago da ban san baɗininki ba ne to haka ya ta bin yan uwa da abokan arziki yana amsa wayoyinsu da saƙonninsu babu nuna ƙosawa ko girman kai har ya zo kan na dr usman litinin dinnan zan yi wa dr amina magana insha allahu ina taya ka murna to ya sauka a filin jirgin sama daga ƙasar saudi lafiya jama'a jingin suka zo taransa suka isar da shi har gidansa lela bata san da zuwansa ba ta cika gidan da ƙawayenta ana taya ta munna kuma kowace tana faɗin abin da take so lelan ta yi mata da sun shiga ofis haka ya tarar da su sun cika masa falo jiye kamar ya fitattake su sai tuna shi ɗin fa ɗan siyasa ne ba shi da wannan damar suka gaisa sama-sama ya wuce Laila ta tsallake su ta bishi ita ba ta san dukkansu daga masu auren har marasa auren kishin ta suke yi ba wannan kyakkyawan gwamna ita ke da shi ita kaɗai ranta sannan gidan gwamnati za ta koma nan ma ita kaɗai hasada da baƙin ciki duk suka lullube su gashi kuma tun da ta bi shi ɗaki ta manta da su ba su gama alkawuran makaman da za ta nema musu wajen mai girma gwamna ba da suka gaji da zama dole suka tattara suka tafi cike da ɓacin rai to a can master bedroom ɗin ma'aruf hakuri lelan ta zube tana bashi akan kasa kulawa da amina da ta yi ajizanci ne irin na ɗan adam amma ba don ba ta son amina ba to ka da mace da mijinta dole ya sauko ya karbi tubar tata ko ba komai yana bukatar ta a lokacin tunda ba shi da wata matar sai ita girman kai ba nasa ba ne amma ba don zuciyarsa ta yadda da ita ɗari bisa ɗari ba ko ya manta da girman abin da ta yi masa tana nan dai a matsayin matarsa amma ba aminiya ba wadda zai ɗauki amanar gidansa ya baiwa laila ta so ma faɗa masa abin da ke ta a zuci wato tana so ya bata shugabar hukumar nan ta kula da al'amuran mata dariya ta kama shi ya yi abarsa sosai ya ce da dai kin tsaya kin yi karatun yadda ya kamata ne amma yanzu ba ki da maraba da ɗan sakandare tunda ko takardar tsire ba ki da ita laila ta kulu ta san shi da yaɓa magana a gare ta in ta yi masa ba daidai ba duk dai akan take ta tsaya ta yi karatu amma yau ta fi kowace mata zafi ta kuma rantse sai ya ba ta wannan mukamin in dai asiri na aiki kamar yadda sunazi suka zuzzuga ta to dr amina mas'ud tana zagayawa dakunan marasa lafiya asibitin ranar litinin da safe sai aka aiko wata nurse ta gaya mata dr turakina neman ta in ta gama abin da ta ke yi ta amsa da to ta ci gaba da duba marasa lafiya ta har ta gama sannan ta nufi ofishin babban likitan nasu zuciya ta cike da tunanin ko menene dalilin kiran kasancewar bai cika yin hakan ba in ba da dalili mai muhimmanci ba da sallama ta buɗe ƙofar ya amsa ki zauna mana ya faɗa yana mai nuna mata kujerar da ke fuskantarsa amina ta zauna sannan ta gaishe shi ya amsa cikin sakin fuska ya dora da faɗin amina na san kin san injiniya ma'aruf jikas ba sai na gabatar da shi a gare ki ba ko amina ta gyaɗa kai na san shi a bakin yaya na iliya dai da kafafen sadarwa saboda sanda da yaya na iliya yake masa sai da ya tattage mu muka je muka sanya masa ƙuri'a har da gogo an shaide shi da cewar mutumin kirki ne wannan ne kaɗai na sani a game da shi bayan wannan ban san komai da ya dangance shi ba dauto da kyau to kin taɓa sanin yana da ya mai lalurar shanyewar barin jiki mai shekaru biyar gaskiya ban sani ba don ban san rayuwarsa ba watakila iliya ya sani saboda shige-shigensa a kansa ya yi murmushi Ilyanamu to shine yake neman wani taimako daga gare ki ko da yake ta wani fannin ba za a kira shi taimako ba tunda abu ne da ba kyauta za ki yi shi ba ƙwarewar aikin ki ce yana so ki koma gidansa da zama ki ci gaba da bawa yarinyarsa kulawa a gida zuwa shekara ɗaya mu ga abin da Allah zai yi kin san dai yadda lalurar shanyewar ɓarin jiki take ba abu ne da za a ci yau ko gobe an tashi ba tunda warkewarsa ba ta da ƙayyadadden lokaci ya yi alkawarin ninka miki albashin da gwamnati ke biyan ki hudu a kowane wata duk ƙarshen mako kuma za ki tafi gida ki dawo lahadi da yamma na yarda da ƙwarewarki kan aikinki da sadaukarwarki shi yasa na zaɓo ki cikin dubu a gani na wannan wata hanyar samun alheri ce mai ɗimbin yawa gare ki da iyayenki amma za mu baki lokaci ki yi tunani ki kuma nemi amincewar magabatanki ko a kika gani amina ta nitsa tun da ya fara magana ba ta katse shi ba lalle ilimi mai zurfi ya yi a rayuwa albashi so hudun nawa ashe ba da jimawa babban radina zai cika akan gwaggona to allah ya sa ta amince amu an rantsar da shugabannin siyasa rana ɗaya wato litinin biyu ga watan biyu mai girma ma'aruf habibu jikas gwamna ya shiga ofishinsa cikin nasara cikin ɗan lokaci komai ya daidaita su an yi hijira zuwa gidan gwamnati abin ba a cewa komai domin wani gamman girman kai ta naɗa ta ɗauka ta aza a kanta suka shiga gidan gwamnati tare danginta babu wanda ya isa ya raɓe ta mahaifiyarta kaɗai take wa ihsani shi uban ta ma manta da shi Ƙannanta da suke uba ɗaya sadiya da asiya ba irin roƙon da ba su yi mata ta waya ba kansu zo a yi bikin rantsarwa da tarewa da su ta ce sam ba ta gayyata ƙauyawa gidanta kafin zuwan wannan ranar duk sanda ma'arubi ya ce ya kamata ta je gida ta gaida iyaye da dangi sai ta ce masa gobe za a sauke kayan da ta yi oda har ya gaji ya rabu da ita to lokacin da ma'arub jikas ya zo na ɗin kwamishinoninsa sai ya rangada wa dr usman turaki kujerar kwamishinan lafiya ya kuma baiwa dr umar mai hidimta wa gwamna na musamman a kan fannin lafiya don nuna godiyarsa kan yadda ya kula masa da amina a asibiti sauran duk na jikinsa ne abokan karatu ne malamansu na jami'a ne ƙawayen aisha ne da 'yan uwanta bai manta da su ba duk ya nema wasu daga cikinsu ya ba su mukamai manya da ƙanana waɗanda ya yarda da amana su da ingancin kwalayensu komai ya tafi daidai mulkin gwamnatin habibu jikas ya so makan kama a jihar su a nan za mu sake waiwaye amina da gwaggonta tare da inna zulai da gwaggo ta kirawo don ta taya ta jin wannan almara ko kuwa rashin kan gado da amina ta zo mata da shi ta ce in ban da rashin kan gado irin naki amina ina hankali na zai kwanta kina kwanci wani muhalli daban da nawa alhali na san bai yi miki aure ba gwaggo ta faɗa cike da damuwa murya ta a sanyaye muryar ta nuna tsananin damuwar da zancen da aminan ta zo mata da shi ya jefa ta a ciki gwaggwazule ta ce dama a ce aurenki zai yi ne don ki kula da ɗiyar da ya fi armashin ji amina ta jefa wa inna zule harara ta gefen ido ganin tana tufka tana warware mata amina ta gyara zama gogo akan aiki na naki mu ne ƙwararrun da ake ɗauka haya har gida mu kula da mai lalurar shanyewar ɓarin jiki idan mutum zai iya biya sannan bambar aiki na na gwamnati ba za a ba da aro na shekara ɗaya ne in daina karɓa albashin gwamnati in karɓi na waɗanda suka haye ni ki kwantar da hankalin ki goggo duk ƙarshen sati zan taho gida in koma lahadi da yamma sannan fa akwai mata aure a gidan kuma gogo ai gidan gwamnati ya wuce duk yadda kike tsammani girmansa da fadinsa in ba kai ka nemi mutum ba babu abun da zai haɗa ku albashi na za a ninka so hudu gogo ba da jimawa ba Allah zai cika min muradin da nake da shi a kanki ki banni na yi aiki na gogo in har kin yadda a kanki kan cewa kin bani tarbiya yadda ya kamata duk inda na shiga zan iya kula da kai na gogo zan nuna tarbiyyar da kika yi mun da yadda Allah ba zan baki kunya ba hakan ba zai yiwu ba ba tare da na samu goyon baya da ƙwarin gwiwa ki da albarka ki ba gogo shekaru bakwai ina karatu a jami'a ba ki taɓa samun wani abun allah wadai daga gare ni ba sai don zan je aiki na shekara ɗaya duk ƙarshen sati ina tare da ki da zan yi hidimar ƙasa fa gombe na tafi duk ba ki nuna damuwa ba gogo sai wannan gogo nisa amina ke yarinya ce mutane da halayensu canzawa suke kamar hawainiya in suka samu daular duniya ina tsoron ki ta shiga daular nan amina kada halayenki da tarbiyyarki su canza kamin amina ta ce komai iliya ya sallama ya shigo amina ta gode allah a zuciyarta ta tabbata mai taya ta wannan yakin da waɗannan dattijan masu tsoron duniya da abin da ke cikinta ya zo ita ma tana yarda da abin da suke hanguwar kawai tana kare kanta ne don ta yarda da kanta kuma tana son yin aikin ko muradin da take da shi akan gogoya cika ba tana son yi don amfanin kanta ba ne za ta yi ne don samun cikan muradin da take da shi a kan ta tun tana karama wanda daga ita sai ubangijinta suka san me take son yi wa gwaggon gwaggon da bata yi karatun zamani ba amma ta tsaya kai da fata ta cika mata muradinta har ga wa al'umma na amfana da ita ya kuma zame mata hanyar samu na har abada ya zama silar dogaro da kai a gare ta kullum ta ɗauki albashi cikin asusunta sai ta tuna babanta sai ta ce ina ma kana raye baba in rashin kuɗi ne ya sa ka sha wahalhalun da ka sha a rayuwarka yoga kuɗin na samar maka ba ni da abin da zan yi da su to bari in yi ta tara su in ya so gwaggwata amfana a ƙarashin rayuwarta ni ba abin da zan yi da su gwaggwata min komai tana kan yi min alhamdulillah gogo ke wata baiwa ce daga allah zuwa ga amina abin take faɗi a zuciyarta kenan iliya ya shigo ya zauna a gefe wai me kuke tattaunawa ne ana gani na aka yi wani gum gogo dai bata tanka ba don ta san shi sarai muddin ya ji akan aikin wa ake wannan takaddamar to amina ta yi nasara a kansu ta gama don kaifin bakinsa wajen yarje mata sai ya fi na kowa inna zulai da bata san waye iliya ba ta dan suma har hada masa abun da ta fahimta wai gwamna jikas ke son daukar amina aiki ta kula da diyarsa mai shanyayyen jiki amma dole sai ta koma gidansa don ya rabu yarinyar da gadon asibiti zai dinga ninka mata albashinta na asibiti so hudu duk wata to goggo ta kasa amince sai iliya ya kasa tsayawa ya ji ƙarshen zancen ya daka tsale dire ya ce tap dija to shi ne kuka sa dr amina a tsakiya kuna son yi mana sagegeduwa to ke amina yanzu wai me kike ce musu sun ki yadda to ke gwago in wannan damar ta wuce amina anya kin yi wa kanki adalci ganin wahalar da kika ci kamin amina ta zama likita to wai ma in tambaye ku ina ruwan jikas da amina in ya ɗauke ta cikin gidansa an ce muku ba shi da mata ne ko manemin mata ne to in sanadin hakan ne allah zai baiwa amina miji sai ku sa ƙafa ku shura alherin allah kai ni ban taɓa jin guggukin bani takaici irin na yau ba kin bi wa in na zulai kuna ta ɓata bakin bakinku akan alherin da ya zo har gida ya same ku shin waye ce muku amina ita ce kaɗai likitan mataccen ƙashi a jihar nan don kun samu Allah ya zaɓo ta cikin dubu ya bata shine za ku tsaya kuna kasa ta akan faranti tana lallashin ku kuna togewa Dr. Amina adana ya mun bakinki zai miki amfani a gaba banni da su ku gaya mun duk abin da kuke gujewa na shigar Dr. Amina gidan gwamnati Amina banda dariya ba abin da take ganin yadda Iliya ya ta karkare yana ta zubo magana kamar wani lakcara gwaggwada ina sun kirne fuska sai jifarsa suke da harara shi kuwa ya kai hannu a kirji ya harɗe shi a dole jira yake su ba shi amsa